Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 27 ga watan Mayu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'az da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Aisha da kanin labarai. adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar covid-19 a fadin duniya ya zarce 350 kasuwannin hannayen jarin asiya a yau laraba sun kasance a gauraye a yayin da kudurin dokar tsaron hong kong na china ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus hukumar sararin samaniyar amurka nasa ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar kasa da kasa daga kasar amurka karan farko tun daga shekara ta 2011 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa rundunar sojojin najeriya ta operation lafiya dole ta yi zargin cewa wasu na mata zagon ƙasa kan yakin da take yi da kungiyar boko haram To ko me masana halayyar dan adam suke cewa gane cewa in sun bar mutanen nan sun boye bayani ko sun ji tsoron haka karshen mutanen nan su ne za su zo su halaka su. Haka kuma za ku ji cewa a jihar Barnar Najeriya ministan ma'aikatar jin kai ta kasar Hajiya Sadiya Umar ta kai tallafin kayayyaki ga 'yan gudun hijiran muna kam da ke jihar da iftila'in gobara ya afka musu. Wace mun zo nan wurin ne yau don mu jajanta maku da abun da ya faru na iftila'in a gobara. sannan muna tafa da maimacin shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azi take gabatarwa sai kuma rayun da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar. Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a fadin duniya ya zarce dubu uku da hamsin. Ƙarin ya biyo ne bayan Koriya ta kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki arba'in da tara a yau Laraba. hukumomi suna mai da hankali wajen gwajin ma'aikatan kamfanin sai da kayayyaki ta yanar gizo kupang bayan da aka alakanta mutane da dama da suka kamu da cutar da kamfanin da ke wajen seoul cibiyar dakil yaduwar cututtuka ta koriya ta kudu ta ce in banda hudu daga cikin cikinsu dukkanin sabbin kamuwa da cutar daga yankin seoul ne kasar ta kasance daga wuraren farko da aka samu barkewar annobar coronavirus amma duk da haka bata kasance daga cikin jerin kasashe hamsin da ke kan gaba da yawan waɗanda suke fama da cutar ba. bisa alkalman cibiyar john hopkins da ke baltimore kasuwannin hannayen jarin asiya a yau laraba sun kasance a gauraye a yayin da kudurin dokar tsaron hong kong na china ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus kamfanin hansan na hong kong ya yi kasa da digo takwas cikin ɗari a yammacin yau yayin da shanghai ya yi kasa da shi ma da kashi uku uku cikin ɗari kamfanin sec da ke taiwan ya daga sama da kashi daya sannan cosby da ke so ya cirra da maki 1.4 amma dai babu abin da ya soya na kasuwanci amurka da wasu kasashen yamma sun yi kutar da kudurin dokar tsaron kasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai turjiya ko ayyukan ta'addanci amurka da wasu kasashen yamma sun yi da kudurin dokar tsaron kasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai tarjiya ko ayyukan ta'addanci kungiyoyin kasuwanci sun bayyana damuwar cewa dokar da dokar za ta iya raunata matsayin hong kong na kasancewa cibiyar cinikayyar duniya shugaban amurka donald trump ya yi barazanar daukar mataki akan beijing muddin aka tabbatar da dokar. wanda kuma zai ƙara zafa fatankiya tsakanin ƙasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. kasuwannin ɗanyen mai a yau laraba sun yi ƙasa inda aka sai da gangar man amurka a kan dala 33.47 yayin da ɗanyen man brent a kasuwar duniya ya yi ƙasa da kashi 1.7 cikin 100 inda aka sayar kan dalar amurka 35.53 kowace ganga. hukumar sararin samaniyar amurka nasa ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar kasa da kasa daga kasar amurka karan farko tun daga shekara ta 2011 'yan sama jannati biyu na hukumar ta nasa ne za su cikin kumban da zai tuka makamin wanda shine mataki na karshe na gwajin aikin na nasa tare da wasu kamfanoni masu zaman kansu na dawo da tura amurkawa a sararin samaniya tun sa'ad da aka dakatar da ayyukan harbo kumbo hukumar nasa tana dogaro ne da haɗin gwiwa da hukumar sararin samaniya ta ƙasar rasha domin aikewa da 'yan sama jannatin amurka zuwa sararin samaniyar ƙasa da ƙasa ana sa ran shugaban amurka donald trump da mataimakinsa mike pence su halarci cibiyar tunawa da kennedy a florida inda za a harba kumbon a yau laraba. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leka taskar rahotanninmu yayin da sojojin Najeriya suke ci gaba da samun nasara akan 'yan ta'addar Boko Haram wasu 'yan tsiraru na ta kokarin mai da hannun agogo baya sai dai wasu masana halayyar ɗan adam sun yi kira ga mutane da su rika bawa jami'an tsaro bayanan sirri domin su ci gaba da kare rayukansu da dukiyoyinsu ga rahoton da wakilin Hassan kai na ya aiko mana. a ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya dakarun rundunar operation lafiya dole suna ci gaba da kai farmaki a maɓoyar boko haram daban-daban dakarun babban sansanin sojoji na goma sha ɗaya da ke garin gamboru sun ceto wani dattijo da 'yan tadan suka sace shi yayin da 'yan ta'addan suka hango sojojin sun bar wannan dattijo da ma kayayyakin faɗansu suka tsere. Kazalika sojojin artillery da suka kaddamar da farmaki a wani babban sansanin 'yan ta'adda da ke garin Gava a karamar hukumar Goza sun halaka 'yan ta'addan Boko Haram goma sha biyar. tare da rarunta karin wasu 'yan ta'addan masu yawan gaske sai dai kamar yadda babban jami'in cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron najeriya major general john ce ya sanar yayin wannan gumurzu sun kuskuri wata mata mai suna Maryam Ali da 'yan ta'addan suka sace ta yau shekaru biyar kenan bayan sun kashe mai gidanta. wacce hali yanzu ake mata magani duk dai da wannan hoɓɓasa na sojojin najeriya wasu mutanen kuma na ta ƙoƙarin mai da hannun agogo baya general john enenche ya ce alal misali akwai wani mai suna bakura rawa modu da aka cafke a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin dalori da ke wajen birnin maiduguri wanda bai da aiki sai leƙen asiri ga kungiyar ta Boko Haram. Bincike ya nuna ɗan bindigar Boko Haram ne a baya da ya taka rawa sosai wurin kitsa kai har-haren ƙunar bakin wake a yankunan Konduga. Sannan da shi aka yi ta kai harhare hare akan sojoji da fararen hula. Masanin tsaro Win Commander MI Salman ya ce ire-iren waɗannan mutane da ke wa'yan ta'adda da kyan asiri a cikin fararen hula ka iya kawo cikas ga shi kansa wannan yaƙi da ta'addanci. Yaƙin sunkuru daman shi ya ta'allaka ne a kan bayanin sirri da kake da shi. Wato kai kake da shi akan shi abokin gaba ko kuma shi abokin gaba yake da shi a kanka. Idan duk wanda ya fi kowanne daga ciki su bayanan sirri to zai iya yin jama ɗayan zai fi ɗayan lahani kenan wato idan yana da bayanan sirri zai iya abinda ake ce ma plotting ɗin attack ɗin ko kuma hari da zai kai da sauransu ba tare da shi aboki gaba ya sani ba saboda haka shi wannan abu ne muhimmi kama wanda ke samun asiran ko kuma leƙen asiri ma shi abokin gaba abu ne mai mahimmanci. Su kansu 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban, in ji masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Dukur Baba. Akwai bukatar su ke sa ido tsakanin su su. 'Yan gudun hijira rawar da za su taka irin wannan shine a su yi la'akari da irin waɗannan mutanen dole ne su shigo na biyu kuma ya kasance sun sani cewa fa suna gudun hijiran nan ne don ayyukan mutanen nan don haka ya kamata 'yan gudun hijiran nan su gane cewa in sun bar mutanen nan sun ɓoye bayani ko sun ji tsoron haka ƙarshen mutanen nan su ne za su zo su halaka su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. 'Yan sandan kota kwana a Hong Kong sun kafa shingaye a harabar majalisar dokokin birnin a yau Laraba. A daidai lokacin da 'yan majalisar ke shirin zaman muhawara a kan sabuwar kudurin dokar nan mai cike da cece kuce da za ta ayyana rashin mutunta takin kasar China a zaman laifi. 'yan sandan sun kewaye ginin majalisar da shingaye don hana masu zanga-zangar shiga majalisar bayan da masu zanga-zangar suka sanar da shirin kewaye majalisar da daddare domin hana yin zaman amma dubban masu zanga-zanga sun taru a cibiyar kasuwancin birnin suna rera waƙoƙin kare demokuraɗiyya da kuma munanan kalamai ga 'yan sanda waɗanda suka harba barkonin tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. 'yan majalisar dokoki na hong kong suna zama na biyu ne don yin muhawara kan kudurin dokar da ke neman kan dokar a kunta duk wanda ya aibata taken kasar da gangan inda zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari da kuma tarar fiye da dalar amurka dubu shida a bara ne dai aka fito da kudurin domin martani ga masoya ƙungiyoyin ƙwallon kafa da domin martani ga masoyan kungiyoyin kwallon kafa da ke rera waƙoƙin aibata taken ƙasar a lokutan wasanni daga ƙarshe an kori wasu jami'an 'yan sanda hudu da ke da hannu a kama wani ba amurka bakar fata a ranar litini wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sandan ya dane masa wuya da gwiwa wani da ya shaida lamarin ne ya ɗauki hoton bidiyo ya kuma watsa shi a kafar sada zumunta inda nan take hoton ya kara da hoton ya karaɗe hoton ya amurka baki ɗaya magajin garin birnin minneapolis jacob frey ya wallafa sakon twitter da ke cewa korar 'yan sandan hudu daga aikinsu abu ne da ya kamata sunan mutumin da aka kashe george floyd hukumar 'yan sandan minneapolis ta ce ya yi kama ne da wani mutum da ake nema kan laifin damfara ta kuma ce jami'an ta kuma ce jami'an sun ɗauki mataki ne bayan da fred ya bayar da haɗin kai wajen kama shi hoton bidiyon dai ya nuna yadda wani baturen hoton bidiyon dai ya nuna yadda wani baturen ɗan sanda rike da floyd wanda aka sakawa ankwa a ƙasa ɗan sandan da ke kan floyd yana faɗa masa ya kwantar da hankalinsa amma ya ci gaba da barin gwiwar kafarsa kan wuyan floyd na tsawon mintoci har ya daina motsi wani wani da ya shaida lamarin ya ce floyd yana ta kiran sunan mahaifiyarsa kafin ya mutu A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu, ministar ma'aikatar jin kai ta Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk ta kai wata ziyarar jaje ga 'yan gudun hijirar sansanin Munakam da ke Maiduguri a jihar Borno sakamakon wata gobara da ta kona wasu gidaje fiye da dubu tare da yin sanadiyar mutuwar mutum biyu a ranar jajiberin sallah. Wakilin Haruna Dauda biya ziyarci sansanin na Munakam ga kuma rahoton da ya haɗa mana. ministan ma'aikatan jirgi da agajin gaggawa na tarayyar najeriya hajiya sadiya umar faro ta lalanta wasu 'yan gudun hijira da gobara ya lamushe fiye da rabin gidajen su ke sansanin su a yankunan da ake kira muna kam ministan ta je ziyarci garin maiduguri ne a jiya don jalanta waɗannan 'yan gudun hijira kuma ba su tallafin abinci da kayan kwana sakamakon wannan gobara da aka ce ya kona gidaje dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha uku a cikin wannan sansani kawai da kuma yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a dai ranar jajin jajibirin sallah ne aka samu aukuwar wannan gobara a wani sansani na munakam din da kuma yanzu hakan mutanen da ke wannan sansani ke ci gaba da samun mafaka a filayen makarantu ganin cewa 'yan gidajen nasu sun kone gaba daya ministan da su zaga cikin wannan sansani don ganewa idanunta irin bannar da gobarar ta yi ta kuma yi wa mutanen jawabi kamar haka wace mun zo nan wurin ne yau don mu jajanta maku da abin da ya faru na iftila'i a gobara wannan abu abun tashin hankali ne kuma insha Allahu a ministry dinmu aiki tukuru mu ga cewa insha Allahu mun kawo maku a ah, baki akan wannan abu da ya faru da ku. Mun kawo muku gaisuwa ta musamman daga shugaban kasa a Muhammadu Buhari yana jajinta muku kuma yana kara tabbatar muku da cewa yana tare da ku kuma insha Allah za a yi duk abin da ya kamata a ga cewa an kawo ƙarshen irin wannan hali da ake ciki. Koya waɗanda wannan itila na ya shafa suka ji ne game da wannan taimako da suka samu daga gwamnatin tare. tarayyan ni ce uwa na ali gaba ɗaya ba mu zance sai dai godiyar ubangiji to da me aka baki ne ni dai yanzu gashi an man katifa da kayan bokiti amma ba samu nake ciki ba sai ina dudduba na gani hmm. Sa'in gida ba. Ya'yana tara ne. Aisha Ladan. Ana cikin IDP kam. Daga Noma ne. To lokacin da gidanku ya kone a kuke kwana? A cikin filin makarantar nan ko a gindin bishiya. Hmm, kuma gashi an ma so madamuna. An so madamuna. Hmm. Yaran gida? Yara na takwas. Muna tare da su duka. Ministan Hajiya Sadiya Umar Faro ta kuma zirci ofishin hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato nema inda ta mika manya-manyan motoci na abinci guda arba'in ga gwamnan jihar borno profesu na umara zulum wadda ma ta yi bayanin cewa za su kawo manya-manyan motocin abinci ne guda casa'in da biyar ga gwamnatin jihar borno don taimaka al'umman jihar musamman ma game da matsalar wannan cuta na covid-19 yayin shi ma gwamnan jihar borno profeso babagana umar zulum ya nuna godiyarsa ga gwamnatin tarayya game da irin wannan taimako da gwamnatin tarayyan ke yi wa jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai mata kafin mu karkara shirin a yau za mu ɗan yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i ɗan daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu yayin da malamai maza suke tafiyar da ɗalibai ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗaliban malamai mata ba ta san mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su take da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko su mana mutunci amma malamai maza har so muke mu ga sun shigo saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abu na tsakanin da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da A makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyauta yi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba. da yake taimaka mana shi sun ga ɗan da duk zan yi miki hankali a yayin da ke shi wani jarabawar ke ɗan kawai da nasar. To amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya idane ke zan yi miki hankali to wannan nuna mana kulawar da take tun akan mutum kafin ma mu kai da yin aure maye da muka ba ta ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa sai ta karɓi da to wannan abun yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma mhm. yake a sakin ɗin mu ga zuciyoyin mu shine ta ƙara ba 'ya'ya mata ƙwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai karasawa mata da suke gida yanzu mm. a sakin da direct na mu kara ga kara wa mata ya ƙoƙo ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za su iya karatu domin malaman da a wuri su za su taimake To a yau za mu yi ƙoƙarin taɓo kaɗan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakaninsu tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. a nan aka samu tangarda to a matsayin na malama da ta riga ta shekarar ishirin a duniya mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ta already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala kiran da zan shi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye hmm. idan kuma yaro ya tsajira ya shigo makaranta to ne sai ya zama sai a haɗa hannu biyu malamai da iyaye shi wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day hmm. malaman su je ɗaliban iyaye, ɗalibai kai su je ka gaya musu ga matsalolin ƴaƴansu. Haka. Don me saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi kokari a seta shi. Kamar a secondary school kenan. A gida ma to da Allah seta. Mm. A secondary school kenan ko? yawon da primary. Da primary. Amma idan ya riga shiga yan jami'a. Eh. Aikin da ido da ya riga ya gama kan ganewa kenan. Mm. Ikan ya riga ya gama bushewa. Kilan kwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta ɗau hukunci a kansa hmm. despite ko dan wani ne haka to dole sai an haɗa hannu bangare ɗaya ba zai iya yin ba to ina ga batun kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi haɗin kan hukumar makaranta ne? Eh, gaskiya tun da aka ciwon ya mace na ya mace ne eh. mata su ya fi da marin idan za a samu mata masu adalci irin wancan na baki misalin ta a baya da miki bayani mm. idan har irin su ne za su mutu gurin to su ya fi cancanta su zauna a gurin. Ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali ɗalibai akwai masu miki irin wannan wasu irin matakai kike ɗauka kuma wasu nasarori wannan matakan da kika ɗauka suka cimma. Gaskiya da muna magana ne na a karan kaina nakan mu'amalanci ɗalibai na tamkar cewar ɗalibi da malama ma'ana ko a fuska ta kan nuna musu ba wasa muka fito yi ba kun fito karatu ne na fito ni kuma na yi aiki to kowanne sai a territory din shi ina nuna maka ko da akan fuska ta cewa mu mutunta junanmu ba na son da ke kaki ke ma karki ke tare mhm. tsakanin mu malama ina kwana a ina gajiya a wannan bebin ki ne kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganki a yaro ki la kula da shi a kake shigo min da yaro guri kaza kin ga zai je ya saki kaza to a kace kin gane ki eh, mhm. kula da shi sosai mhm. ko kira mai ne shi yaron ke na kuka zai shiga da shi aji ma sometimes ina individual zan ji yaro yana kuka zan ku ta wajen dauko yaron da ranar mai rigin da ta bawa zai ce na waye ta ce na in ce daya ta ce a da shi ne in ta gama a trendi ɗin shi sai in ce to zan kara miki time kaza tura goma su gama exam ɗin su fita amma ita zan kara mata extra time mhm. saboda ta tsaya ta yi breastfeeding yaran ta mhm. to ina cikin ɗin su tamkar malama tamkar yan uwa mhm. sometimes kuma kamar uwa To Hajiya Sadiya daga. Wannan shi ne kaɗai zai taimakawa ɗaliban mata. To Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa 'yan uwanmu mata daga malaman har ɗaliban? To kira da zan yi shine dole ya zama sai an yi haƙuri da juna dole kuma a gyara ko malamai ku san haƙƙin ku na malamai, ku san abin da ya dace ko kuma ɗalibai dole ku fantar da kai su yi biyayya. Ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye suke inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin. Sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an mai da kai an san me ake yi an san shi karatun na ana yin su ne sabida cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce yan su ma sun ba da wata gudunmawa ga yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tun da ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga wurin su take farawa ko ba ce ko a misali ba a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ko ɗalibai su girmama malamai sannan kuma dole a cikin malamai da ɗalibai dole sai an zauna an gyara mata wai ɗalibai kan malamai ko wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su akan wani bigire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa sannan kuma malaman su ɗauka ɗalibai su kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su ba su duk wani abu da za su zama a rayuwa su ma suna da nasu sakon tattin da za su samu na lada ko haka. To anan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon mace a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu da julie leathers russian da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito ne daga Ado Salati Rijau ya ce VOA Hausa kiran da shugaba Buhari ya yi wa manoma na cewa ya kamata su ƙara zage dantse ga aikin noma don kaucewa karancin abinci ya yi daidai. To amma ya kamata shugaba Buhari ya baiwa manoma babban tallafi don ƙara masu kuzari domin fa da ruwan ciki ake iya jan na rijiya. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani Mai Lange-Lange da kuma Habibu Adamu Argungu suka ce muryar Amurka muna yabo da jinjina ga kungiyar Taliban da ke kasar Afghanistan a bisa matakin tsagaita wutar kwanaki uku saboda murnar sallah karama da ta yi. Muna kira ga wannan kungiya da ta dubi girman Allah ta ci gaba da wannan shiri na tsagaita wutar kwana uku da suka yi. Sai sako daga Alhaji Mele Umara ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina taya 'yan na al'ummar musulmin duniya baki ɗaya murnar zagowar shagulgulan sallah karama da fatan an yi sallah lafiya. Sai wani saƙon haɗin gwiwa daga Husaini Habba Damban da Muhammad Musa Damban Yakubu Abdullahi Dambam da kuma Bala Muhammad Dambam suka ce salon VOA Hausa muna taya daukacin al'ummar musulmai munnar barka da sallah karama Allah ya maimaita mana ya karbi ibadunmu amin. A sakon Yusuf Bazuka mai leda gololo ya ce salam VOA Hausa ku bani dama na miƙa wa gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar sakon barka da sallah fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga baban dimamma bande da magaram ya ce salam VOA Hausa gaskiya al'ummar duniya mu koma ga Allah amma amma halin da duniya take ciki ba zaba ba saban Allah ne ya kawo cutar coronavirus. Ka duba yadda duniya take cikin matsi kowa yana cikin damuwa. Allah ga mu gare ka ka yaye mana wannan cuta. A gaida Binta S. Yaro yanzu cutar corona ba virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. mutane da suka mutu a sakamakon annobar covid-19 a fadin duniya ya zarce dubu ɗari uku da hamsin? kasuwannin hannayen jarin asiya a yau laraba sun kasance a gauraye a yayin da kudurin dokar tsaron hong kong na china ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus hukumar sararin samaniyar amurka nasa ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar kasa da kasa daga kasar amurka karan farko tun daga shekara ta 2011 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamar da kuma chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu sama ma aisha ma'az da ta karanto mana labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare.